Zabura ta hamsin da biyu Don mai bi da kaɗe kaɗe, wani muskil ta Dauda, sa'ad da doyek mutumin Edom ya tafi wurin Shawulu ya ce masa, Dauda ya tafi gidan Ahimelek, Me ya sa kake fariya game da mugunta, kai babban mutum? Me ya sa kake fariya dukan yini, kai da kake abin kunya a idanun Allah? Harshenka kan shirya hallaka, yana nan kamar reza mai ci, kana ta ruɗu, kana ƙaunar mugunta fiye da alheri, ƙarya a maimakon faɗin gaskiya, Sela, kana ƙaunar kowace kalmar cutarwa. Ya kai harshe mai ruɗu, tabbatacce Allah zai kai ka ga madawwamiyar hallaka; zai fizge ka ya yayyage ka daga tentinka, zai tumɓuke ka daga ƙasar masu rai, Sela Masu adalci za su ga su ji tsoro; za su yi masa dariya suna cewa, Yanzu ga mutumin! da bai mai da Allah mafakarsa ba, amma ya dogara a yawan arzikinsa, ya kuma yi ƙarfi ta wurin hallaka waɗansu, amma ni kamar itacen zaitun ne, ina haɓaka a gidan Allah, na dogara ga ƙauna marar ƙarewa ta Allah har abada abadin, zan yabe ka har abada game da abin da ka yi. A cikin sunanka zan dogara gama sunanka yana da kyau; zan yabe ka a gaban tsarkakanka.